matsalar cin zarafin mata game da yi wa yara mata da maza fyaɗe ba sabon abu bane musamman a sansanonin yan gudun da ke kunshe da waɗanda rikicin boko haram ya raba su da matsugunin su a sassan jihohin borno da yobe haka kuma a latilis akwai mata da yara da ke yarda a cin zarafin nasu saboda ba su taimako abinci ko kuma wasu kayayyakin bukatunsu na yau da kullum abinda shi ma ake alagantawa da keta haddin mata da yara wannan ne yasa hukumar kula da yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya wato UNHCR da hukumar kula da kare hakkin bani adama a Najeriya wato wato hcr sun yi roƙo ga hukumomi a jihar borno da su ɗauki matakin magance matsalolin da gaggawa ana dai alakanta karo matsalar da yadda mutane ke ɓoye fyaɗe da ake yi wa yara ko kuma cin zarafin mata watakila saboda masu yin na cikin masu taimakon su koya matsalar cin zarafin mata yake a wannan shiyar ta najeriya tambayar kenan da na ummu kaltun muhammad shugaban asusun wanzar da zaman lafiya da ake kira kaltun foundation akwai akwai kamar su duka uh, mata ka ga miji na dukan mace ko a ce yaro uh, mace ya mace irin ta samu challenges a makaranta banda wannan kuma ana samun ta bangaren still ta bangaren yara Uh, tallace-tallace suicide bombing din da ake yin nan ake dora ma yara mata shi ma violating violence ne akan mata kalubale ne sosai domin da mata ake amfani da su kaga kenan cin zarafi ne akan mata shi ma akwai zarafi kaman su wani fyaɗe akwai shi sosai wannan babban kes ne ma anan sosai ana fama da shi yanzu haka ma dai wasu iyaye sun fara ficewa daga sansanonin yan gudun hijira saboda yadda ake yawan farauta 'ya'yan nasu ga ma abin da wani da ya fice daga sansanin ya shaida min baba kura mustafa. to abin da ya faru na bar kam ina da 'ya'yan mata ba ni da namiji 'ya'yan mata wannan ba wanda zai kula da su to dare yayi ba za ka samu barci ba me yasa karfi karfi katin mutum eh, eh, samari ba sa bar su kai barci ya suke ɗan karbe ana zuwa ana ɗauke 'yan mata su je su yi lalace da su ka gani ko shi wannan abin ya zamanto wata ko da yau ko yaushe rana sai an zo an yi wannan abun. Ko akwai matakin da ƙungiyoyin kare hakkin mata ke ɗauka na magance waɗannan matsala? Malama Kaltu Muhammad ta ce. Sosai kuwa domin akwai wani a ah, santa wanda muke ƙoƙari ma yanzu wanda ake kiran shi SAC. Idan wannan matsalolin nan ta faru ko irin kamar fyaɗe ne dai idan ya faru za a kai yara mata can a kula da su a duba ba wani abin da ya dame su ba wani abin da ya shige su bayan nan kuma suna son a ɗaga ƙara kowane mataki ne hukumomi suke ɗauka don magance irin wannan matsalar alhaji ibrahim abdullahi babban kwamandan rundunar tabbatar da tsaro ta farin kaya wato civil defense ya sa muka ce mu ba iyaye sun farka ba kusan ina 'ya'yanku suke zuwa su wa suke mu'amala da su sannan ya mace ce ko namiji ne eh, bayan sallan mangariba ko isha ina ta tafi ko ina ya tafi da a ƙasa ido a irin wannan. Akwai kungiyoyin da yanzu haka suke faɗi tashi magance matsalar fyaɗe amma sun ce sai dole hukumomi sun ɗauki matakin shawo kan matsalar. Biliyamin Yusuf Maiduguri, Arafai Hausa.